Babban taron muhawara na ƙasa da ake kira Conference National na ranar 29 ga watan Yuli na shekarar 1991 shine ya ba da damar girko ta farkin demokradiyya a jamhuriyar ta Nishar. Hakan shi ya ba da damar bayanar jam'iyyun siyasa daban-daban a shekaru 25 da gudanar da wannan babban taron muhawara na ƙasa jamhuriyar ta nijar ta samu shirya zaɓuka daban-daban har guda biyar wannan zaben na yau 21 ga wannan wata na fabrairu ya kasance na shidda da jamhuriyar ta nijar ɗin ta shirya a tarihin zaɓe to kuwa ake kallon tafarkin na demokuraɗiyya shekaru 25 da suka gabata wannan ita ce tambayar da na yi wa alhaji isufu bashar tsohon jami'in diplomasiya a nijar. to Jaza eh, ta ƙara lalacewa tunda an ka kuɗi ƙwarin an sa babu ra'ayi yin eh, sayen kuɗi ne ake sayen mutane ake to wannan shi ne yake muni ciwo ke ciwon mutu a ƙwarya eh, bai kwata ba mu sa kuɗi gaba kuɗi ne ake bi gida gida da sarakai ana ra musu mota an ra musu kuɗi an ra musu moto eh, ana sayan hankalin mutane wannan ina jin ciwon shi ƙwarai a can can da babu wanda zamanin arzikin babu zamanin mu matasan Eh, wannan babu babu babu da da kuɗi ra'ayi ne har mutuwa wallahi wannan zaben shugaban kasa na yau na da mahimmancin gaske domin ya kasance zabe na biyu da wani farar hula ya shirya bayan ya kammala wa'adinsa na farko wani abu kuma da ake ganin yana da mahimmancin gaske a zaben na yau shine samun 'yan takara da dama a bangaren matasa kama tun daga takarar 'yan majalisar dokoki zuwa na shugaban kasa to koyaya za a fassara yunkurin na matasa a wannan zaben na bana Wannan ita ce tambayar da na yi wa Masa'udu Ibrahim wani mai fashin bakin al'amuran siyasa a jamhuriyar ta Nijar. Matasan da dama sun rinkayi cewa ana damawa ba tare da su ba. Bayan haka nan sun gano akwai waɗansu kurakurai da dama wajen jagorancin jam'iyyun siyasa. Haka yasa suka kafa nasu jam'iyyun kuma suka ajiye takara da titi. domin ganin cewa an dama da sojin kuma sun magance matsalolin da suka sun kayo da su a fagen siyasa. faton akwai rashin kwarewa da dama a cikin wato yadda su matasan suke tsinkayen lamuran siyasa kuma akwai rashin kuɗi. Wannan dai su ne matsaloli biyu wanda suke iya fuskanta a zamanin namu na yanzu. To Masaudu ko wannan yunkurin na matasa a zaben na bana na nuna cewa ko lokaci yayi da dattawa za su tattara ya nasu ya nasu su baiwa matasa fagen na siyasa? Zai yi wuya matasa eh, latijawa su jaye daga fagen siyasa su bar matasa yadda za a yi dai za a yi wato eh, matasan za su kutsa cikin manya su kawo tasu gudunmawa a tafiyar da tafarkin na demokarasiyya za su samu mukamai daban-daban in ma a cikin gwamnati a cikin majalisar dokoki da kananan hukumomi. To sai dai ra'ayi ya sha bamban game da wannan yunkurin na matasa a fagen siyasar shekarar bana. Aliyu Umaru shine shugaban majalisar matasa da ake kira CNG. Mun yi kaman shekara uku da muna jawo hankali su don su san da bai wa su canja halin su in ba su shiga cikin siyasa. Kuma in sun shiga siyasa sai su samu matsayi tunda in mun rage muna zama baya to bai a yi da mu kuma mun kawo musu horo da yawa mun ta yi eh, gidaje da yawa a cikin angon niger don mu bude hankalinsu mun gani can france mai su matasa ne to don mine mun ba a ce mu ma mu dauka gaba To koyaya su kuma dattawa ke kallon wannan yunkurin na matasan Nijar a zaben na bana? Ga abin da Alhaji Isufu Bashar tsohon jami'in diplomasiya ke cewa. Eh to shi matashi matashi bar ma a bar shi da da tsara wasa wasan kwaikwayo je a wani bashin kasa ba. Eh ba su ba matasan na rena suna da wani kwarai mai ta fanni a wani bashin kasa ba sadu eh, tsarin ya sake. Mu za a zamanin mu suna muke nema a ce wannan kirki ne wanda ya abin alheri tukunin yanzu wallah Allah kuke ne ma eh gida kaza mota kaza eh, gona kaza mu zamanin babu wannan 'yan takarar shugabancin kasa goma sha biyar ne ke fafatawa a zaben na yau sannan dubu biyar da ɗari biyu a ɓangaren 'yan majalisar dokoki yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar